na baba nan mako shine ne kucin da yanzu ake yi game da hukuncin da wata kotu ta yanke a jihar na daurin wani magidanci malam abubakar da ke sana'ar fawa da ya yunkurin yi wa agolarsa ya shekara shida da haihuwa kariya a anguwan fata hayin kogi inda aka yanke masa hukuncin shekaru biyu a gidan yari ko kuma ya biya taron naira dubu takwas kamar yadda bayanai ma suka tabbatar shi da magidancin abubakar mahauci ya sayo wa agolar da matarsa ta zo da ita gidansa ne mata ne wanda aka koyi sanadiyar raunata yanyar da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka saka ya sunanta wato malama fatima ta aure malam abubakar ne ba da son mijinta na farko wannan ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata kuma kawo yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma take tafiya da kyar makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takaici eh to yadda ya aikata abin da ya sa muka ce ya aikata din maman din ta ce ta wanke mata dukkin anan a cinyanta tsakanin cinyanta nan eh. ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru in ba da ya faru kam yana ta ta sanne ne da mamanta maman ta ce uke mama tambaya jikin kina da kanki sai na tambaye ka ta ce ya tai miki ta sai amfani da ita da gaske sai amfani da ke eh to haka dai kuma ban sake yayi mata magana ba haka ta koma yanta to sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke angon Eldefate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ko tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yan shekara shida al'aurar ta due to yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na vulva so akwai ɗan a lokacin dan ne the yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abin duba a wannan hukuncin shekaru biyu da aka yanke barista ibrahim muhammad gwari wani lauya ne mai zaman kansa a yola ya ma zargi jami'in sandan da ya shiga da kara wato prosecutor da cewa shine ma ya bar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka yace ko za su ɗauka kara abin da ya faru din nan zan ce abun takaici ne kuma abun ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗin ta kuma tana ka wanda za ka kare ta daga irin wayannan abubuwa din sai gashi yau an tashi kai ne ka zo kake yi abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abun da aka gurfanar mar ko kuma abun da aka gabatar mar da shi shine zai amfani da shi abun da ya faru a nan dai shine shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce ya yi a samun shi ya yi aikin shi daidai gwargwado da yadda ya kamata ya yi amma bai je ya yi haka din ba koma da menene dai yanzu ku an zura ido nema a ga yadda wannan ɗaukar karan za ta kaya na koshin ma za a sauya hukuncin farko ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya